ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta chelsea ta samu shiga rukunin semi-final a cin gasar kofin league ɗin turai bayan da ta samu nasarar doke southampton uku da ɗaya idan za a iya tunawa su uku ake fidda ƙungiyarta ta chelsea a zagayen quarter final amma a wannan karan chelsea ta turje sai da ta samu hayewa zuwa semi-final nasar da chelsea ta samu ya zo mata ne da sakamakon rauni da 'yan wasanta biyu suka ji kurt zuma dan wasan baya da drogba dan wasan gaba southampton dai ta fara kakar kwallon bana da armashi amma daga baya ta sha kashi har na baya bayanan da united ta da ci daya mai ban haushi.